والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkamar saduwa a yau lahadi 20 da nawa kenan ga wata 24 ga watan al-muharram shekara ta 428 bayan hijira wanda ya daidai da sha daya ga watan biyu shekara ta 2007 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu sharhul warakat fi usul fiqh wannan kuma shine darasi na 35 da biyu a wani babu za mu tashi ne haka samun nasu to bismillah تو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام النسخ باعتبار المنسوخ ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف فالمنسوخ هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر وقد يسمى الدليل الأول منسوخا وهو المراد هنا وهذا الدليل إما قرآن أو سنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يتي أقسام النسخ باعتبار المنسوخ mun riga mun yi ta'arifi akan annaskh lughatan da kuma istilahan yau kuma zai magana akan a ƙasamun nasakh to tunda a cikin an annasakh abu guda biyu ne akwai an nasir akwai almansukh to ma iya karkasa annasakh bi itibarin nasir ma iya kuma karkasa shi bi itibar almansukh to a nan zai karkasa shi ne bi itibar mansukh ta hanyar yin izina da almansukh sai ce wai juzu naskhur rasmi وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف أنا أقول يا تتري مسائل لي متعددة المسألة الأولى شيني نسخ الرسم وبقاء الحكم وتؤشافي آية ta yadda babu ita yanzu a rubuce a cikin alkur'ani amma hukuncin yana nan tabbatacce a shari'a ina fata an fahimta abin da waɗansu malaman suke cewa nashu tilawa ma baqa'il hukum wato an shafe tilawar aya tilawatu ha ghairu mawjuda fil aya fil qur'an lakin hukmaha bakin fil islam sawa'un mun ce ar-rasm ko mun ce at-tilawa duk dai abu ɗaya ne waɗansu usuliyun din suka ce nashu tilawa waɗansu ce nashu rasmi wa naskhul hukumi wa baka'ur rasul zai iya yiwa kuma ya zanto an shafe hukuncin ne amma ayar tana rubuce a cikin alkur'ani ga ayar a rubuce amma hukuncin an shafe shi mun samu kashi nawa kenan mun samu kashi bi kenan sai ce wa nasku ila badalin wa ila ghairi badal yani yajuzu an nasku ila badal a iya shafe hukunci a kawo wani a madadinsa an gane ku nasakhna hukuman wa ataina bi hukumin akhar nusakha al-hukm wa utiya bi hukumin akhar li yahulla mahallahu wa ila ghairi badal a iya shafe hukunci ko ba tare da an musanya shi da komai ba ina fata an fahimta da can an shar'anta kaza amma yanzu aka shafe da aka shafe ba a ce ku yi kaza a madadinsa ba shine ila gairi badal wa ila ma huwa aghlazu a iya shafe hukunci mai sauki sai a musanya shi da wanda ya fi shi tsanani ina fata mu fahimta wa ila ma huwa akhaffu a iya shafe hukunci mai tsanani a musanya shi da abin da ya fi shi sauki هذول أن مسائل متعددة نحن الآن أمامنا عدة مسائل المسألة الأولى نسخ الرسم مع بقاء الحكم والمسألة الثانية نسخ الحكم مع بقاء الرسم المسألة الثالثة النسخ إلى بدل والرابعة النسخ إلى غير بدل والمسألة الرابعة النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ والمسألة السادسة النسك إلى ما هو أخف من المنسوخ waɗannan matsaloli tun malamai sun tattauna a su a usulance tsakanin waɗanda aka yarda ɗari bisa da kuma waɗanda aka yi daga cikin inda aka yi saɓani dai shin zai iya yiwa ya kasance an shafe hukunci ba musan ya shirya komai ba waɗansu na ganin Allah cewa ma nan min ayatin aw nunsiha na'ati bi min ha. كنن ما من منسوخ إلا وله ما ينسخه لا ينسخ الحكم هكذا إلى غير بدل تند التي نأتي بخير منها أو مثلها تو أما إن لكسيك تحديد الخيرية أو المثلية تند التي نأتي بخير منها فإذا كان هذا الحكم شديد الأن الناس فنسخ إلى غير بدل falkhairiyya takmulu fi ghairi badal wannan abin da ba musaya ba shine mafi alheri sama da yin mai <laughs> hukuncin kenan sama da yin a ce a kawo sama ma'ana dai mas'ala ce da ake tattauna a kai zamu gani a cikin sharhi yadda zai tanawulun su awwalan bi awwal sannan yace al-mansukh huwa al-hukm al shari alladhi intaha bid-dalil al-muta'akhir idan an ce al-mansukh shine hukunci na shari'a wanda aikin sa ya kare saboda mai aikin sa ya kare bid-dalil al-muta'akhir saboda dalilin da ya zo daga karshe ya shafe shi kaga na karshen ya zama annasikh wancan kuma na farkon ya zama al-mansukh alladhi intaha amaluhu huwa al-mansukh والذي بدا الامل به هو الناسخ وقد يسمى الدليل الاول منسوخا وهو المراد هنا آئية أنبتا دليلي ده كنت يجنو أكي ace masa shine al-mansukh ace hadhihi al-aya mansukha hadha al-hadith mansukh ba wai shi kansa hukuncin ba wa huwa al-murad huna wannan ko shi ake nufi anan wa hadha ad dalil imma qur'an wa im aw sunnah shi ko dalili dama alladhi yathbutu bihi al-hukm imma an yakuna dalilan min al-kitab wa imma an yakuna dalilan min as-sunnah بسم الله قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم هذا النوع الأول فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولا به وقد ذكر الآمدي رحمه الله تعالى أن العلماء متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكم خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة من المعتزلة ومثال ذلك آية الرجل فعن عمر رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل آية الرجل كلك التزامي دكا إدوين ما بينه كرتو نعم. ومثال الرجم ومثال ذلك ومثال ذلك آية الرجم فعن عمر فعن عمر فعن, فعن عمر رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث جميل ف... فهذا يدل على نزول آية الرجم وأنها نسخت وبقى حكمها لقوله وبقي نعم وبقي حكمها لقوله ورجمنا بعده امم. يتي ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم هذا النوع الأول فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولا به تيدا أن شافي لفظ آير أما كما حكم أنا أيكي دشي وقد ذكر الآمدي رحمه الله أن العلماء متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكم الإمام الآمدي دين لك تكمن يمال من أصول الفقه هنا دلتافي إحكام الأحكام ya faɗa yake cewa malamai sun yi ittifaki ala jawazi naskhin rasmi bisa ga halaccin shafi tilawar aya dunal hukumi amma hukuncinta yana nan wannan duk malamai sun yi ijima'i akan haka khilafan li ta'ifatin shazza in banda wata tawaga da suka fandare min al-mu'tazila daga cikin mu'tazilawa suka ce su ba su yarda ba sai kai inkarin wannan ashe yanzu in ka samu wani yana inkarin wannan hukunci wannan aqidar da yake kai ta inkarin wannan sunna ce ko mu'tazilanci ne mu'tazilanci ne wato irin abin da su waɗansu suka kawo a Kaduna kenan suka yi ta yadawa a tsakankanin jama'a suna inkarin ayatul rajimi suka ce su san bai sai da hukuncin rajimu a cikin addinin musulunci saboda a yanzu babu ayat da ta nuna haka cikin alqur'ani alqur'ani kawai ta ayi bulala azzalatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda duk wanda yace ayi rajimi to ya kawo aya idan aka musu hadisi ce ta ayi da masu ba sai da hadisi ba su qur'ani kawai suke aiki da shi kaga wannan mu'tazilanci ne amma mutane su dauka da sunan su ahlus sunna ne saboda jahilci shi yasa ita sunna ba a yin ta da jahilci dole sai da ilimi ka'idar addinin musulunci yana tafiya ne kafada da kafada da ilimi shi yasa farkon wahayin da aka saukarwa annabi aka ce ikra duk wanda ya ce zai tattauna akan addinin musulunci ba tare da ilimi ba to barnar da zai yi tafi gyaran da zai yawa Allah tsare mu misali zalika ayatul rajmi misalin wannan ga aya ta rajamu فعن عمر رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل آية الرجم cikin abin da aka saukar da alkur'ani akwai ayata ar-rajm fa mun karanta ta wa wa'ainaha mun hardace ta wa aya'i haddace abu kenan wa akalnaha mun fahimce ta shine akalnaha ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده manzan Allah ya jefe mazinata da suke magidanta mu ma bayansa ko mun jefe mazinata waɗanda suke magidanta wato kaga aikin annabi ta hanyar jefe mazinaci wanda yake ya taɓa yin aure da aikin sahabbai bayansa wannan ke nuna shi hukuncin yana nan a tabbace ko da ke an shafe ayar min haisu tilawa lakin al-hukuma باق معمول به في الإسلام wannan shine annawal awwal min al mansukh yani ma nusikhat tilawatuhu wa baqiya hukmuhu fa hada yadullu ala nuzuli ayatir rajm wannan na nuna ashe ayatir rajm an saukar da ita da wa annaha nusikhat kuma an shafe rubutunta ne yanzu wa baqiya hukmuha amma hukuncin ta ya ci gaba da wanzuwa li qawlihi dan Umar ya ce wa rajamna ba'dahu mun ci gaba da jefe mazinanta waɗanda suke sun taɓa yin aure ba da hu bayan shuɗewar annabi wato kenan tunda ko ya ce ba da hu to ai dama ana shafe hukunci ne a lokacin annabi tunda har annabi ya mutu ba a shafe ba kenan suka ci gaba da yi su mako ina jin mun fahimci wannan فإن قيل ما الحكمة من نسخ الرسم ma الحكم فالجواب ما نقله الزركشي فالجواب ma فالجواب ما نقله الزركشي في البرهان عن ابن الجوزي أنه قال إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به ويسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي جميل wani zai iya tambayar ka ce ah to me hikimar da za a zo a shafe karatun aya bayan hukuncin ta kuma yana cikin musulunci a dawo da karatun da ta mu a cigaba da karanta ta sai ce fal jawab amsa anan shine ma na qalahu zarkashi abinda imam zarkashi ya ciro a cikin littafin sa al-burhan fi ulumul qur'an littafi ne mai kyau a ulumul qur'an juz'i hudu ya ciro magana an ibn al-jawzi annahu qala ibn al-jawzi yace inna ma kana كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة an gane aka yi shafe tilawar aya hukuncin tunanan domin biyayyar wannan al'umma ya fito fili a gane fil musara'a wajen yin gaggawa ila bazlin nufus wajen ba da rai bi tariqi zanni ta hanyar zato min gair istifsalin ba tare da mutum ya nemi bayani filla filla ba li talabi tariqin maqtu'in bihi ya tsaya yana ba tare da ya nemi bayani ba ta hanyar neman wata hanya wadda take maqtu'un biha yankakkiya fa yusri'una bi aysar shay sai ga musulmi sun yi hanzarin ansa kiran Allah ta hanya mafi kankanta da ta zo musu kama sara al-khalil ila zabihi waladihi bi manamin kamar yadda annabi Ibrahim ya yi gaggawar ya ansa kiran Allah wajen yanka ɗansa wanda umarnin da aka masa ta hanyar mafarki ne wal manamu adana turukul wahayi shi ko mafarki ita ce mafi kankantar hanya ta wahayi domin abin da zai zo a farke yaƙininsa da sakankancewarsa a cikin zuciya zai daidai da abin da ke cikin mafarki amma tare da haka tunda ya san wahayin annaba gaske ne yana ganin cewa gashi yana yin kaɗansa sai je faɗa ɗansa inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجرني إن شاء الله من الصابرين falamma aslama kaga shi da dan kowa ya mika wuya tare cewa hanyar da abin ya zo la tufidu yaqinan jaziman kama yufidu zalika al yaqaza lamma sabata bil manam laysa fi thubut kama sabata fil yaqaza kun gane to amma tare da haka annabi ya ansa kira to nan gurin ma abin da yake so ce ma ثبت حكمه غير منسوخ غير منسوخ التلاوة أيقن وأكثر يقينا مما نسخت تلاوته ma'ana tsakanin hukuncin da an saukar da ayar an shafe ta amma hukuncin na nan da hukuncin da an saukar da ayar kuma tana nan wani hukunci ne ya fi haifar da yaƙi ne a cikin zuciyar bawa wanda ga ayar ba a shafe ta ba ga hukuncin kuma ga ayar da take nuna hukuncin ya fi tabbatar da yaƙini idan an kwatanta da wanda ga hukuncin amma an shafe ayar amma an yi haka ne aka shafe tilawar aka kyale hukuncin dan a bayyana wane ne yake da gaggawar bin Allah wanda ya yarda ya bi Allah ta hanyar yaƙini mafi girma kuma ya yarda ya bi shi ta hanyar yaƙinin da bai kawancan zama yaƙini ba tun da dai Allah ne ya ce duka da hanya wadda take yaƙininta bai kai na farko wadda mai cikakken yaƙini diyar da ansa don ka iya ɗaukar wannan hanya ta farko ita ce yaƙini don ga ayar a rubuce ga kuma hukuncin hanya ta biyu ka iya ce mata azzannun rajih zato mai rinjaye don babu ayar a rubuce amma hukuncin na nan to kaga wannan ya zama mai azzannun rajih to dama kuma ana bauta Allah ne ta hanyar ma sabata bi yaqin aw ma sabata bi zann ar-rajih abinda ba yadda ba abota Allah da shi shine az-zannul marjuh amma az-zannur rajih ɗaya ne daga cikin turqul ilmi domin al-ilmu imma an yakuna yaqinan ilman yaqiniyan imma an yakuna ilman zanniyan zannan rajihan yanzu da ubangiji ta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum mu'minatu muhajiratun famtahinuhun idan mata suka yi hijira suka zo suka ce su mummune ne ku ba su jarabawa to ya za su yi su jaraba ba za a ce ba ke musulma ce ta ce ya ce furta kalmar shahada idan ta kalmar shahada ta zama musulma to amma ai akwai yiwuwar ta furta kalmar shahada da gaskiya akwai yiwuwar ta furta da me da ƙarya dan haka yanzu lokacin da mutum ya furta kalmar shahada a wurinka ka yadda cewa shi mummune ne ka gina wannan ne bisa ga yaqini ko bisa ga zato mai rinjaye to wannan zato mai rinjaye sai Allah ya sa musu suna ilimi yace fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar <laughs> tare cewa za to ne ba ne bane amma sai Allah ya sa masa suna me ilimi yace fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar lahunna hunna hillun lahum wa lahum hum yahillun lahun ma ihtimal an yakuna nutqu bi shahada min qibalihinna kadiban fa yiwa sun furta kalmar shahada bisa ga ƙarya amma kai zaka gina wannan bisa ga kyakkyawan zato har sai kaga abin da ya warware wannan a fili sannan ka kareta ina fatan kun fahimta wato dai nan gurin kamar yana lakana maka amsa ne idan matambayi ya tambaye ka me hikima da za zo a shafe tilawar amma kuma hukuncin na nan ka ce dan ubangiji ta lalace jarrabu bai tunda ba ya halarci bai dan ya jarrabe su ga waɗansu hukunce hukunce da ayoyinsu a rubuce a bi wanda wannan duk kowa zai bi da mai raunin imani da mai sama sama imani ga waɗansu hukunce hukunce an shafe ayar amma kuma ka samu labari tabbas da akwai ta an shafe ta to mai raunin imani zai ce shi ba zai bu ba har sai ya ga abu kamar da rana take hudowa akwai wanda idan rana ta hudo ya ganta shi ya da rana ce ko sawa'un girgije ya rufe ta ko kuma tana fili akwai wanda shi in girgije ya rufe ta bai yadda ta fito ba sai ina fata ko fahimta madalla to wannan dai jarraba ce tunda Allah dama ya ce liyabuluwakum Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabuluwakum أظن أن هذا واضح جميل قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم هذا النوع الثاني من أنواع النسخ باعتبار المنسوخ وهو أن ينسخ الحكم الشرعي ويبقى اللفظ الدال عليه غير معمول به وهذا أكثر أنواع النسخ wannan shine nau'i na biyu abinda wato an shafe hukuncin na shari'a amma ayar tana nan wa ya buƙar lafzu dalu alaihi lafazin da ke nuna hukuncin yana nan gaira ma'amulin bihi amma ba aiki da shi ga hukuncin amma an shi ayar tana nan amma an shafe mai hukuncin kamar idda da masada na ga ai shekara ɗaya ne amma ka zo aka shafe zai kawo waɗansu misalai wa haza aksaru anwa'in nasakh wannan ku shi yafi yawa a cikin nau'ika na an-nasakh yani ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu hadha huwa al aksaru wujudan min anwa'in nasakh سيتمي ومثاله ومثاله قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فقد دلت الآية على وجوب مصابرة العشرين من المسلمين المئتين من الكفار ومصابرة المئة الألف ونسخ هذا الحكم بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wato ga misalin sa ubangiji ta'ala ce in ya yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atayn yin a cikin ku ne an samu mutum ashirin masu haƙuri to za su iya rinjayar mutum biyu cikin kafirai wato kowane mutum kenan guda ɗaya zai faɗa da mutane nawa da mutane goma wa in yakun tun mi'atun yaghlibu alfa min na kafaru idan an samu mutum ɗari a cikinku za su iya rinjayar dubu cikin kafirai bi annahum qaumun la yafqahun da su mutanen nan da ba su da fahimtar addini rashin imani yana rage mutum karfi na jikinsa mai imani yana da karfin sabati yace faqad dallat al-ayatu ala wujubi musabarati al-20 min al-muslimin al-mi'atayn min al-kuffar ayar ta nuna dole ne mutum ashirin cikin mummunai in sun hadu biyu cikin kafirai su yi haƙuri su jure kar su gudu wa musabarati al-mi'ati al mutum ɗari cikin mummunai in sun hadu da dubu cikin kafirai su yi haƙuri su jure kar su gudu lokacin da aka saukar da wannan aya in mu goma wato muna tafiya sai mutum ɗari cikin kafare muka ci karo da su bai halatta mu gudu ba dole mu tsaya ko za mu mutu kun gane wato kenan kowane mutum ɗaya zai iya faɗa da mutum goma kai ɗaya za ka iya faɗa da mutum goma bai halatta ka gudu ba in ka gudu kuma to ka shiga cikin hukuncin tawalli yau zahaf to amma daga baya fa nusika hadha hukum sai aka shafe wannan hukunci da faɗin Allah ta'ala al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu kan Allah ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum da'afa ya san akwai rauni tattare da ku fa in yakum minkum mi'atun sabira a yanzu idan akwai mutum 100 da za su tsaya su yi hakuri ya galbu mi'atayn za su iya rinjaya 200 wato kowane mutum ɗaya kenan cikin mummunai mutum biyu cikin kafirai wato kenan a yanzu in ana fada muka zo mu goma kafirai su 20 to bai halatta mu gudu ba muka zo mu 100 kafirai su 200 bai halatta mu gudu ba amma idan sun karu akan ɗari biyu ya halatta mu gudu kuma in mun gudu ba mu shiga cikin waɗanda za a ce ya gudu a wurin yaƙi ba don haka ya aikata wata kabira cikin ka idan sunu sai fa in gudun da mutum ya yi ya gudu ne ba da niyyar komawa gida ba don dabarar yaƙi tunda Allah ce illa mutaharrifan likitalin aw mutahayyizan ila fi'a at-taharruf lil qital daga wannan ramin ka koma wancan ramin daga wannan kogon dutsen ka koma can gurin canja sansani dan salon yaki kuma akwai lokacin da mummune suke dabarin yaki kafirai din su biyo su so su gudu sai kafiran su yi ta bin su har sai sun ga sun gaji sun fara haki sai su tsaya kaga da mutum ya gaji karashe ne kawai duk wannan dabara ce ta yaki amma kuma sai in kana kana da stamina to sai da zaka iya jurewa guje-gujen shi yasa ake bukatar motsa jiki da yan tsalle-tsalle da abubuwa ko da jihadi zai taso dai akalli za ka ɗan tirza in ma baka yi wani abu ba to ka rage da adadin gawa ta musulmai ka kai gida lafiya a guje a rage adadin <laughs> kar gawakin su yawa to dole wannan sai ana motsa jiki yanzu fa matan arna a garin nan a nan cikin Kano matan arna suke training matan arna wallahi za ga suna trainin suna koyan karete suna koyan jefa sanda suna tsalle-tsalle mahatansu ba ba mazan ba mazajen ko duk yaran su wanda suke sakandare da ina ne idan ka je makarantu da suke cikin catholic church a sabon gari baptist church da wane ne trainin suke sosai da koyon fada da sanda da menene ne muke na kara zai ba da manufa a rayuwa wani ma da kai wanda magana sai fara da duba ko akwai insecurity ne ko akwai wani <laughs> ina dudduba kai kake magana amma shi yana jin tsoro kai fa ba shi ba shi yake magana ba shi ake shi ji amma yana jin tsoro to dan girman Allah in saurare ya zama akwai tsoro a ciki kai zaka faɗa Allah ganar da mu amma dai ana buƙatar dai mutum ya sun sai a cikin kowane 24 hours kana da wani awa ɗaya na motsa jiki ko rabin awa na motsa jiki kai ko minti 20 kake zaka taimaka kanka kai kanka kiwon lafiyar ka zai taimake ka kai kanka zai taimake ka to dole sai ana yin wannan in ba irin wannan mutum ba zai kai labari ba dole ka rika motsa jiki sawan za ka yi a fili ba za ka yi a fili ba kai dai ka san yadda za ka yi ka motsa ka ko ku san yadda za ku yi ka motsa ku amma dai zama kara da nan baya da wani amfani kuma ba addini bane kawai ka zauna kara zuba ka zama arha kawai yadda rago yake garki a je a kama shi a yanka kai mata rana a maka haka ya zama sakarci aikin musulmi kafin a ce an kai masa ya kashe arna goma ko sha biyar ko dozin biyu to daga baya kuma sai ya shahada kaga ya rage adadin arna kuma ya yi shahada abu guda biyu ya tabbata fi haqqihi wa yattakhadha minkum shahada ya tabbata fi haqqihi wa yamhaqal kafirin ya tabbata fi haqqihi huwa wahdahu amma ha kawai sai dai mutum ya zauna shi ma'ana dai wannan aya ta karshe kaga ta shafe ta farkon al'ana khaffafa Allahu ankum ta shafe me in yakum minkum 20 sabiruna tare da cewa ga tilawatu ha baqiyatun lakinna hukmaha mansukh sai ce fa in qila fa in qila mal hikmatu min baqa'i tilawati ma'a nasxi al-hukmi fal jawabu min wajhayn jawabu na fal jawabu min wajhayn al-awwal baqa'u thawabi tilawa فإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ويعمل به فهو يتلى ليثاب عليه ويعمل نعم فيعمل به فهو يتلى ليثاب عليه القارئ جميل الثاني تذكير الأمة بحكمة النسخ ولا سيما ما فيه التخفيف ورفع المشقة جميل yace idan matambayi ya tambaye ka me hikima na a shafe hukunci amma ga kuma ayar tana nan to a shafe har ayar mana kowa ya huta tunda da hukuncin da ba za mu yi aiki da shi ba dan me za a kyale aya cikin Qur'ani me hikimar baranta sai yace ansa ta fuska biyu ce fuska ta farko baqa wa sawabi tilawa dan da baka yi aiki da hukuncin ba to kuma in ka karanta aya akwai lada tunda man qara alquran falahu bi kulli harfin lahu bi kulli harfin ashru hasanat fa inna alquran kama yutla li yu'raf alhukmu minhu domin qur'ani kamar yadda ake karanta shi dan a gane hukuncin sa wa yu'mala bihi ay aiki da shi fa huwa yutla li yuthaba alayhi alqari to haka kuma ana karanta shi dan a bayar da lada ga shi mai karatu din كذا لك في القرآن فائدتان الفائدة الأولى فائدة التلاوة فتحصل على الأجر الجزيل في تلاوتك للقرآن الكريم والفائدة الثانية العمل فإذا فاتك الأمل فلا تفوتك فلا يفوتك ثواب التلاوة هذا هو الحكمة في بقاء التلاوة مع نسخ الحكم وأن أنت فسكة الثاني أمسى تبيو تذكير الأمة بحكمة النسخ tunatar da mutane hikimar shafe hukuncin wala siyama ma fihi takhfif musamman idan hukunci da ya zanto akwai tsanani daga ba sai aka shafe shi aka musanya shi da mai sauki amma ayat da take nuna mai tsanani ta zanto tana nan kaga duk lokacin da ka karanta sai ka tana ni'imar Allah Allah ya mana ni'ima da kaza fa ake yi amma za a mayar da shi kaza yanzu idan ka zo in yakum minkum isrun sabirun ya galibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun ya galibu alfa min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun ka ji duk mutum ashirin za su fuskanci ɗari biyu sai kuma ka ji an ce al'ana khaffafa Allahu ankum fa hadhihi al-juz'iyya min al-aya tuzakkiruka bit-takhfif min qibali Allah ta'ala to sai ka ji kana ƙara godewa ni'imar Allah al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah wallahu ma'as sabirin وبقي نوع ثالث وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف وهو نسخ الحكم والرسم, والرسم معا جميل ومثاله ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضآت معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس, مع بخمس معلومات يحرمن يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات بخمس معلومات بخمس معلومات بخمس معلومات فتوفي رسول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وفي رواية نزلت نزل في القرآن نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم أنزل أيضا خمس معلومات خمس معلومات خمس معلومات wato akwai nau'i na uku da ya kamata ya faɗe shi bai faɗa ba shi ne asalin littafin al'imamul juwaini domin yadda suke shine mansukhu tilawa baqil hukum wannan kashin farko kenan daga nan sai mansukhul hukumi baqit tilawa daga nan sai na uku mansukul hukumi wa tilawa ina fata an fahimta ko ta wani yare ka faɗe shi ko ka ce ma nusakhat tilawatuhu wa baqi hukmuhu ko ma nusakhat ma nusikha hukumuhu wa baqiyat tilawatuhu ko ma nusikha hukumuhu wa tilawatuhu kaga kashi uku ne to amma shi sai faɗa mana guda biyu bai faɗi na uku ba shi mai sharhi yanzu zai kawo shi yace baqiya naw'un thalith lam yadhkuruhu al-musannif wa huwa naskhu al-hukm wa ar-rasm ma'an yadda a shafe hukuncin ayar da kuma tilawarta wa misaluhu ma warada an Aisha radiyallahu anha misalin ta shine abin da yazo daga ummu Aisha tace kana fi ma unzila min alquran ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna ya kasance da cikin abin da an saukar da shi alqur'ani shayarwa guda goma ce sanannu ke haramta ɗa ga wadda ta shayar da shi ke haramta ɗa ga 'ya'yan matar da ta shayar da shi sun manu na bi hamsin ma'alumat sannan sai aka shafe su da shayarwa guda biyar ma'lumatin sanannu fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har annabi ya bar duniya wa hunna mimma yuqra'u min alquran fi ma yuqra'u min alquran wannan ashurur da'atin yana cikin abin da ake karanta a alqur'ani abinda wannan ke nufi kun san ubangiji ta'ala ya haramta mutum ya auri matar da ta shayar da shi ko da ba yin iya babu nawa ba in mace ta shayar da mutum ta zama haramun gare shi don ta zama kamar uwa sannan ‘ya'yanta sawa'un wanda ya girma ko waɗanda suka girme shi sun zama yayye da kanne. a nashi don haka haramun ne ya auri ɗaya daga cikin ‘ya'yanta kun gane sannan waɗanda aka shayar da su tare su ma an kawo su daga wani gida duk ta shayar da su yan sun zama akhawatuhu min ar-raba'a wa ikhwatuhu min rabaa bittali bai halatta ba kenan aure ta faru tsakaninsu to wannan shayarwar a daɗin sai in mace ta shayar da ɗa har sau goma mai ake nufi da sau goma a bashi nono ya kama ya sha ya saki dan kansa ba tare da an kwashe ba ɗaya kenan a bashi ko ya sake kamawa ya sha ya saki dan kansa ba tare da an kwashe ba biyu kenan a yi haka har sau goma sannan haramcin ya tabbata ashe shayarwa ɗaya shayarwa biyu shayarwa har tara duk wannan baya tabbatar da haramci bata zama uwarsa ba don haka ba wani haramcin aure tsakanin shi da ita ko tsakanin shi da 'ya'yanta ko tsakanin shi da 'yan uwa da aka shayar da su tare har sai ya kai goma da haka ne a farkon musulunci sai aka shafe daga goma aka mai da shi shayarwa biyar ina fatan kuna fahimta sai ya zanto a yanzu shayarwa nawa ce take tabbatar da haramci biyar to kowace marra min marrat hadhihi al-khams shine yaro ya sha da kansa ya saki ba tare da an kwace ba da yaro zai kama nono yana sha sai a kwace daga hannunsa ko a tankwabe hannunsa sai ya sace kama ya ci gaba da sha to wannan na biyun cikon na farko ne har yanzu marra wahida ce wannan in ya saki da kansa ne sannan sabatatil marra wa iza akhaz ina fata mun fahimta ya sace kamawa karo na biyu sannan kuma wa atlaqa sadya huwa bi yadihi huwa bi nafsihi min tilqa'i nafsihi atlaqa sadya wa tarakahu to ta zama almaratu saniya wa hakaza da walaik hatta yasla ila sun ma ya yathbutu at-tahrim shine ma'anar na fi ma unzila min alqur'ani ashru radaatin ma'lumatin yuharrimna wannan yuharrimna din yana koma ne zuwa ga ashiru radaat su suke tabbatar da haramci ma nusikhna bi khamsin sannan sai aka shafe goman can ta hanyar guda biyar ma'lumatin fatuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya bar duniya wa hunna fi ma yuqra min alquran wannan na cikin abin da ake karanta bai Aisha take nufi tana nufin waɗansu mutanen sun rubuta wannan ayar suna ta aiki da ita a ƙauyukansu da garurukansu annabi ya bar duniya labari bai kai gare su ba cewa an shafe ta har sai bayan annabi ya bar duniya sannan labari ya kai musu yau ku wannan an shafe wannan ayar sannan sai suka shafe ta kun gane abin da magana Aisha take nufi to amma in shi a. mugaye sai suka samu wannan gabar sai suka ce kun gani ai wannan ya nuna qur'anin ma da ke wurin ba cikakke bane tunda aisha ma da kanta ta bada shaida a ko dan ababe annabi ya bar duniya ana karanta su daga ba sahabbai suka shafi kaga sun samu jahili sai su gina shi akan wannan shikenan sai a tafi wannan hadisi na cikin sahih muslim sai ce fa ayatu tahrimi فآية التحريم بعشر رضعات منسوخ لفظها وحكمها جميل وهذا معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم مم. بدليل أنهم لم يثبتوها حين جمعوا القرآن مم. وأما آية الخمس وأما آية الخمس رضعات فهي مما نسخ رسمه وبقي حكمه بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا القرآن لم يثبتوا رسمها وحكمها, وحكمها باق عندهم كن غاني وانا kaga ayar da take nuna aishar da'at lafazinta da hukuncin don an shafe sahabbai babban dalilin da ke cewa an shafe hukuncinta da kuma ta lokacin da sahabbai suka tashi har da alqur'ani wuri guda suka rubuta ba su tabbatar da ita ba wanda ijma'in su gaba daya cikin su kuma hadda Ali bin Abi Talib bai ce ba a kun manta da wata aya ballantana a ce yayi harkin ijma'i bai faɗa ba dukkan su sun yi ijma'i ijma'i kuma hujja ne tunda manzo Allah ce la tajtami'u ummati ala dalala amma ayar khamsu radaatin ita an shafe tilawata amma hukuncin ta fa yana nan tabbatacce a cikin musulunci dalili ko shine sahabbai ba su rubuta ta ba cikin alqur'ani amma hukuncin ta ko abin da aka yi ijma'i a kansa bainar sahaba kun gane ai wa aisha wa radiyallahu anha wa hunna fi ma yuqra'u min alquran ay yutla hukmuha duna lafdhuha mhm. wa qala al-bayhaqi rahimahullah المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ نسخ تلاوته. تكون لما قدر. أمنا عائشة عادة تسي وهن فيما ko dai mu ɗauka ma'anarsa yutula hukumu haduna lafziha wato hukuncinta yana nan ana tabbatar da shi amma ba lafazanta ba shine abin da Aisha take nufi wa qala al-bahaqi bahaqi yace a'a al-ma'ana abinda ma'ana take annahu yatluhu man lam yablughu nasxu tilawati waɗansu wanda labarin an shafe ar bai kai musu ba lokacin suna ta karantawa kafin labari ya kai gare su irin yadda lokacin da aka zo aka yi tahwilul qibla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asar yayi sallar magriba da isha'i duk yana kallon me baitul maqdis amma mutanen quba labari bai kai musu ba wannan la'asar da magriba da isha'i duk sun yi suna kallon ina a su manzo Allah yayi yana kallon makka saboda an canza shi daga baitul maqdis amma mutanen quba labari bai kai musu ba da wannan la'asar din da wannan magriba da isha'i da ta biyo bayan ta har asuba duk suna kallon ina baitul maqdis sai a cikin sallar azuwa sun yi raka'a daya suna kallon nan gurin wani zo ya same su ce tun jiya an saukarwa annabi aya an canja alƙibla don haka ku kalli ka'aba sai suka juyo suka ci gaba da kallon ka'aba <laughs> kaga anan gurin me yasa suka yi ta yin wannan saboda me labari bai kai musu ba to shine abin da Aisha take nufi a nan gurin waɗansu suna ta karanta ayar a ƙauye labari bai kai musu ba tunda ba kamar yanzu bane ba da an yi abu gwamnan Kano ya shiga rediyo ko sarkin Kano ya shiga rediyo ya ce ayi kaza dandanan kowa ji labari yanzu yadda Kano take da faɗi da local gaman arba'in da hudu idan aka ce babu rediyo yanzu idan yau gwamnati ta yi wata doka kaga kafin dai ta kai waɗansu ƙananan hukumomin sai an yi kwana biyu ko kwana uku in ba hanyoyin sadarwa babu mota babu uh, abin nan babu mashin babu keke ta hanyar raƙumi da doki za a kai eh, za a kai labarin a rubuta labarin a cikin fata a tafi da shi don ba takardar rubutu ah, kafin a je wata karamar hukuma sai an yi sati <laughs> ga hun labari kai can annan guna ana ta aiki doka can guna su ku ba suna ta saba doka to abin da Aisha take nufi kenan amma kaga jahilai da yake ba sa fahimta sai su karkatar da ma'anar kuma zuwa wani abu na daban na'am qauluhu ko da yake lokaci yayi go ina ga ya kamata mu tsaya haka insha Allah tun da wancan na gaban yana da fadi ina jin dai ban fahimci wannan gababban guda uku na anwa'ul mansukh tsakanin guda biyun da malam ya faɗa da kuma na ukun da mai sharhi ya kawo za mu tashi kuma insha Allah a lokaci na gaba dukkan shoran masail din da ya isharar zuwa gare su